وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله مناتك فصل نبي لتافي اقتداء الصراط المستقيم شافينا أربعين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينا بياني أكن هرم saba مع النبوان الله yana gabatar da bayani akan nau'ukan saɓani sai ya kawo misali da saɓanin da banu isra'ila suka yi annabi musa salam shine ya ce wa fi kasarati su'alihim an sifatil bakare yawan tambayoyi da banu isra'ila suka yi ma annabi musa salam game da siffofin wata saniya allati amarahum bi zabhiha saniyar da annabi Musa alaihi salam ya umarce su su yanka Allah madaukaki ya ɗauko wannan kissa ya sanya a suratul baqara wanda a dalilin wannan kissa ya sanya Allah madaukaki ya bama suratul bakara wannan suna don ya zamanto ishara ga mu al'umar annabi Muhammad kada fa mu yi irin abin da banu isra'ila suka yi ma annabi musa alaihi salam kada mu saba ma annabinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn al-qayyim al-jawziya cikin igafatul lahfan mujallad na biyu shafi na 313 yayi bayani akan wannan kissa wadda Allah madaukaki ya kawo a cikin suratul baqara yana cewa wa min tala'ubihi bihim fi hayati nabiyihim aiba yana daga cikin wasa da suka yi da biyayya ga annabi Musa alaihi salam banu Isra'il yanda shaidan ya yi wasa da hankalinsu suka yi watsi da biyayya ga annabin Allah ma qassahu Allah ta'ala fi kitabihi Allah madaukaki ya kawo kissa a cikin littafinsa alkur'ani mai girma min qissatil qatil wani mutum da aka kashe allazi qataluhu wato an kashe wani mutum a zamanin annabi Musa wata tadafa'u fihi suka dinga jayayya akan wannan mutumin waye kashe shi rigima ta kawo su gaban annabi Musa alaihi salam hatta umiru bi zafi baqaratin annabi Musa ya musu umarni su je su yanka wata saniya wa barabahu bi ba'dha annabi Musa ya ɗauki wani sashi na jikin wannan saniya ya ɗauki wannan mataccen Allah maɗaukaki ya ta da shi dare sai dai dukkan wani labari da ka samu wanda ke siffanta wannan al'amarin domin akwai labarai da dama wanda ake samu cikin littafan tafsiri dukkan wani labari da ka samu game da siffar yadda al'amarin ya kasance na kisan wannan mutumin a zamanin annabi Musa wannan labarin bai inganta ba don haka al'allamatu Muhammad bin Salih al usaimin a tafsirinsa a tafsirus samin uh, a samin mujallar na farko shafi na 202 ya ce faƙad kutila minhum nafsun babu shakka an kashe wani mutum a zamanin annabi Musa fatakhasamu suka dinga jayayya wa tadafa'u kullun yadda anna ha'ula'i ƙataluhu. saboda banu Isra'ila suna da gidaje kamar goma sha biyu wanda ake ce musu al'asba wannan gida ya ce waɗancan mutanen wancan gida ne suka kashe wannan mutumin waɗannan kuma su ce ba su ba ne waɗansu ne aka samu jayayya hatta kadat tafurul fitnatu bainakum har dai fitina ta kusa ta tashi tsakanin banu isra'il ibn al-usaymin yace wala hajata bina ila an nu'allila limaza qutila babu dalilin da zai sa mu nemi sanin da me yasa aka kashe wannan mutumi aw li ayyi garbin hada laysa min al-umuri allati tahimuna bai kamata ya zamanto wannan yana gaban ka ba me dalilin da ya sa aka kashe wannan mutumi mai sunansa a ina ne ibn al-usaymin yace li anna al-qur'ana lam yatakallam biha shi dai littafin Allah al-qur'ani bai yi magana akai ba bai kawo mana kistan dalilin da ya sa aka kashe wannan mutumin ba me sunansa a wani gari ne yaya abin ya auku Allah maɗaukaki bai faɗa ba walakin gayata ma yakun an na'khudha an bani isra'ila ma la yakunu fihi kadhfun fil qur'an aw takdhibun lahu ko da za ka ɗauko wata ƙissa ta banu isra'ila to ka tabbata wannan ƙissa ba ta kawo cikas ga wata magana da take cikin alkur'ani ba don haka labari da ake badawa game da kisan wannan mutumin a zamanin annabi musa alaihi salam babu shakka labari ne da ba shi da asali daga manzon Allah ibn al-qayyim al-jawziya cikin izafatul lahfan mujallad na biyu shafi na 313 yana ba da bayani akan dalilin da ke sa Allah ya kawo kissa cikin alqur'ani dukan wata kissa da ka ganta a cikin alkur'ani Allah ya kawo ta ne saboda cikinta akwai abin lura ga musulmai wannan dalilin yasa Allah ya saka labarin cikin alkur'ani don haka ibn al-qayyim yace wa fi hadhihi al-qissati anwa'un min al-ibar akwai abubuwan lura ga musulmai game da wannan kissa abinda ya auku zamanin annabi Musa alaihi salam minha daga cikin abin da ya kamata musulmi ya lura da shi أن الإخبار بها من أعلام نبوة رسول الله وتألامة تكي تبتر دمنزنش النبي محمد tun da gashi annabi Muhammad bai taɓa karatu wani guri ba amma ya ba da labarin abin da ya auku a zamanin annabi Musa alaihi salam wannan wata mu'ujiza ce mai ƙarfafa imanin musulmi wa minha addilalatu ala nubuwati Musa wa annahu rasulu rabbil alamin wannan kisa da take cikin suratul baqara tana nuna mana cewa annabi Musa annabin Allah ne sannan kuma tana tabbatar da cewa manzo ne wanda Allah madaukaki ya aika ma banu Isra'il wa minha sannan kuma kissan tana nuna cewa addilalatu ala sihhati mattafaqat alaihi rusul min awwalihim ila khatimihim kissa tana nuna cewa abinda annabawa suka yi karantarwa akai guda ne dukkansu daga annabi na farko zuwa annabi na ƙarshe wanda shine annabi Muhammad min ma'adil abdani wa qiyamil mauta min quburihim annabawa baki ɗayansu sun tabbatar da cewa komai dadewa wata rana za ta zo wacce Allah maɗaukaki a cikinta zai mayar da rayuka jikin mutane matattu wa qiyamul mauta min quburihim akwai ranar da matattu za su tashi daga kaburburansu wannan kissa tana tabbatar mana da wannan wato komai dadewa akwai tashin kiyama wa minha ibn al-qayyim yace kuma darasi da muke samu cikin wannan kissa isbatul fa'ilun muktar wa annahu alimun bi kulli shay'in qadirun ala kulli shay tana tabbatar mana da cewa Allah madaukaki shi yake da zaɓin ya aikata abin da ya ga dama kuma Allah masani ne game da dukkan komai Allah yana da ikon ya aikata komai tunda gashi an samu matacce kuma Allah maɗaukaki ya ta da shi ya ba shi rai a wannan duniya la ya juzu alaihi zulmu wal Allah shi yake da adalci wanda ba a jingina zalunci gare shi Allah maɗaukaki cikin mulkinsa ba a samun murɗiya tun da gashi an samu wasu mutane sun kashe wani mutum a zamanin annabi Musa alaihi salam kuma Allah maɗaukaki ya ta da wannan mutumin ya faɗi waɗanda suka kashe shi. kaga wannan yana nuna cewa Allah ne adalci ne Allah madaukaki baya zalunci hakimun la yajuzu alaihi al'aba sannan Allah mai hikima ne duk wani abin da Allah ya hukunta in ka duba cikinsa akwai hikima Allah bai taba aikata wani abu saboda wasa ba wa minha iqamatu anwa'il ayati wal barahin wal hujaj ala ibadihi wannan kissa tana nuna cewa Allah yana tabbatar da ayoyi da hujjoji da bayanai ga bayinsa saboda ya karfafa musu imani bi turuqil mutanawwi'ati ta hanyoyi daban-daban inji ibn al-qayyim al-jawziya ziyadatan fi hidayatil muhtadi saboda ya ƙara shiryar da shiryayye wa idaran wa indaran kuma saboda ya zamanto gargadi ga batacce Allah shi mana kariya wa minha kuma wannan kisa tana karantar da mu innahu la yanbaghi muqabalata amri Allah ta'ala bi ta'annuti wa kasratil af'ila idan Allah yayi hukunci haramun ne musulmi ya fuskanci hukuncin Allah da ta'annuti da yawan tambaya muddin aka ce ma wannan abu hukunci ne na Allah bal yubadar ila al-imtisal abinda ake so gare ka in kai musulmin kwarai ne ka miƙa wuya ka amshi umarnin Allah Ta baraka wa ta'ala babu tambaya babu tuhuma na ta'annuti game da hukuncin Allah domin abin da ya faru kenan tsakanin annabi Musa da banu Isra'il sun yi tambayoyi na ta'annuti gare shi <clears throat> fa hum lamma umaru an yadbahu baƙara lokacin da annabi Musa ya ce ma banu Isra'ila ku je ku yanka saniya idan kuka yanka saniya Allah matsaukaki zai ta da wannan matacce ya ba da labarin waɗanda suka kashe shi da dai a ce musulman kwarai ne a wannan lokaci Kanar wajibu alaihim an yubadiru ila salibi imtisali bi zabhi ayi baqaratin ittafaqat kamata yayi a ce lokacin da annabi Musa ya ce a yanka saniya kawai sai su je su nemo wata saniya su yanka ko ma wace irin saniya fa innal amra bi zalika la ijmala fihi ya annabin Allah an kashe mana dan uwa ba mu san waye kashe shi ba annabi Musa ya ce ku je ku yanka saniya magana ta kare kamata yayi a ce sun yi biyayya ga annabin Allah nan take dan magana da ya musu magana ce a warware la ijmala fihi bai dunkule ta ba wala ishkala kuma babu mushkila wajen fahimtar ibn al-qayyim yace walakin lamma ta'annatu da yake mutane ne masu yawaita saɓani ga annabawa sai suka fanɗare ma umarnin annabi Musa alaihi salam wa shaddadu suka tsananta tambaya lokacin da suka tsananta tambaya shuddida eh, alaihim sai Allah ya tsananta hukuncin a kansu aka duba tafsirin ibnu jarir at-tabari Allah shi masa rahama ya ɗauko maganar abul aliya abu aliya din nan an haife shi lokacin annabi yana da rai amma Allah bai nufe shi musulunta ba sai zamanin sayyiduna abubakar <clears throat> ya zauna da sahabban manzon Allah ya gana da sayyiduna abubakar umar usman ali manyan sahabbai ya karanta alkur'ani su yana cikin manyan masanan alkur'ani a tarihin musulunci amma duk da haka ba a sanya shi cikin sahabban manzon Allah ana sanya shi cikin tabi'ai abu aliya Allah shi masa rahama yace law annal qauma hina umiru an yadbahu baqaratan da dai a ce lokacin da Allah ya umarce su ku je ku yanka saniya ista'arabu baqaratan min al-baqari fadhabahuha da dai a wannan lokaci sun je sun nemi wata saniya sun yanka kowace irin saniya lakanat iyaha da ita ce Allah ya nufi tunda abin da Allah ya faɗa ya faɗe shi ne gwargwadon fahimtar banu Isra'il tunda annabi Musa ya ce ku je ku yanka saniya kalmar saniya yadda ka fahimce ta to abin da annabi Musa yake nufi kenan walakinnahum sai dai kuma banu Isra'ila shaddadu ala an Abul Aliya ya ce sai suka tsananta makawunansu fa shaddada Allahu alaihim shi ma Allah sai ya tsananta musu wannan dalili sa malaman usul manyan malamai irin su Al'imamu imam suka rubuta littafai kamar alitisam a cikinsa yake cewa idan ka sami wani hukunci na annabi sallallahu alaihi wasallam ka ɗauka ka kuma yi aiki da hukuncin nan yadda manzon Allah ya karantar kar ka yadda ka wuce iyaka shi Allah maɗaukaki gwanintar ka gare shi shine ka yi daidai yadda ya ce ka yi idan ka ji an ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nafila raka'a goma sha ɗaya a dare to kar ka ɗauka kai kafi manzon Allah ilimi kai kafi manzon Allah son samun rahamar Allah wanda babu mutumin da yafi manzon Allah sanin Allah kuma babu wanda yafi fi manzon Allah tsoron Allah amma tunda ya taƙaita ma kansa nafila raka'a goma sha biyu Dade kana da hankali sai ka tsaya a akan raka'a goma sha in ka tsananta to fa Allah zai tsananta shi gare ka kamar yadda na, na Aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya riki wani aiki bai fasawa har ma yana cewa ahabbul amali ila Allah adwamuhu wa in qalla abinda Allah ya fi so game da aiki da ɗan adam zai yi shine wanda ya dage a kansa kuma komi kankantan wannan aikin da dai za a samu kowane dare kana nafila raka'a biyu babu fashi kafi mutumin da zai yi raka'a dari a dare guda bai sakewa sai baɗi wannan shirme ne abul aliya ya ce don haka lokacin da annabi musa ya ce ku je ku yanka saniya a maimakon su yi masa biyayya sai suka tsananta shi ma allah sai ya tsananta musu ومنها أنه لا يجوز مقابلة أمر الله الذي لا يعلم المأمور به وجه الحكمة وجه الحكمة فيه بالإنكار إذا الله يأمرني نجي ابن القيم الجوزية أبن دك إستنان تكي كارن تدم إذا كسام وانا أمرنينا الله مدوككي wanda fahimtarka ba ta kai ka gane hikimar wannan umarnin ba to ka bar al'amarin ga Allah shi kadai kar ka musanta abin saboda iliminka bai kai ka gane ba wa zalika nau'un min al-kufri wani nau'i ne na kafirci ka ce dukkan wani umarni na Allah dole sai hankalinka ya fahimci hikimar da ke ciki wannan shi yasa banu Isra'ila Allah madaukaki ya dauko kissan su ya sanya cikin alkur'ani dan ya zama ishara gare mu fa innal qauma lamma qala lahum nabiyuhum a suratul baqara aya ta 67 وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة lokacin da annabi Musa ya ce musu Allah yana umarnin ku kuje ku yanka saniya to a tunanin ka kai mutum baka taba ganin an tada matacce da wani sashi na jikin saniya ba amma dai ka sani annabin Allah shi ya baka wannan umarni tunda hankalinka bai kai ka gane hikimar da take cikin wannan ba abin da ya kamata gare ka shine biyayya ga annabin Allah ka bar ilimin ga Allah tabaraka wa ta'ala amma maimakon haka kazu sai suka ce a tattakhizuna huzuwa yanzu ka rike mu abin izgili ka ji kalmar da banu isra'ila suka gaya ma annabi musa kala sai ya ce musu a'uzu billahi an akuna minar jahilin ina neman tsarin allah kada in zan cikin wato jahilai ibn al-qayyim yace qabalu hadha al-amr bi annabi musa yace izbahu baqara inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara sai suka ce a tattakhizuna huzwa yanzu ka rike mu abin izgili ibn al-qayyim yace falamma lam ya'lamu wajha al-hikma tunda ilimin su bai kai su gane hikimar umarnin Allah a yanka saniya ba fi irtibati hadha al-amr bima fa'aluhu anhu qalu suka ce atattakhizuna huzwa wa hadha min gayati jahlihim billahi wa rasulihi wannan yana nuna makuran jahilcin banu isra'ila sun jahilci Allah kuma sun jahilci manzon Allah fa innahu akhbarahum an amrillah abinda annabi Musa ya ce Allah yana umurtanku inna Allah ya amurku Allah yana umurtanku kaga umarni ne na Allah bi zalika walam yakun huwa al-amiru bihi ba annabi Musa ne yake umarni ba Allah ne fa yake umurtan ku walau kana huwa al bihi da dai a ce shi ne yayi umarnin kuma koda a ce shi kansa ne ma ya ba su wannan umarni tunda manzo ne na Allah lam yajuz liman amana bir rasuli an yuqabila amrahu bi zalika wanda ya zamanto yana imani da manzo na Allah bai kamata ya bashi irin wannan amsa ba falamma qala lahum lokacin da suka ji amsar da annabi Musa ya ba A'uzubillahi a'udhu billahi an akuna min al-jahilin wa tayaqqanu anna subhanahu a amarahu bidhalika wannan amsa da annabi Musa ya basu? sai ta sa suka fahimci ashe fa sun yi kuskure